الله يتي لا عظمت الندامة فيه لهفا دا كاي ندامة ببا لا عظمت الندامة فيه أرون نون نون لهفا كان بقنتك لهفا شينا بقنتك آسف بقنتك ندامة على ما في حياتك قد أضعت سي كاي ندامة أكان أبون دا كتوزر تركبات نرى يوكا تدوتي تسي مريد عشان زكينا فأنت أحق بالتفنيد مني شيء دمكي فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت can wanda gare ni walau kunta labiba lama na tsakta da a ce mai wayo ne ke da ba ba kai magana ba irin lahin da kai ya ce mu ya ce ka ce mu haka to nan kuma sai walau sakata al musiu da masu laifi suna shiru da kai ba za ka magana ba ولو سكت المسيء لما نطقت ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لافا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت فهلا عن جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا, تك فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلفى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست tafirru na alhajiri wa tattaqihi in alhajiri zahir rana in zahir rana ya yawa kana gudu kana lalabewa kana kana sa kariya ko ba kai ba fa halla min an jahannam qad fararta can min ne kana baka gudu daga jahannam in kana da wayon ka gude zahir rana dan mi ba jahannama ya a iya jahannama ya bar walasta azaban والله باك اجوري ما ما في غرون عذابته ما في كرم جاده باك اجوري ما ولو كنت الحديد بها كودا قريه ني كاي لذبت بها ولو كنت الحديد لذبت بها دا كو قريه ني كاي دا سي كانركي ان سانك كودا قريه ني سي كانركي فلا فلا تكذب كك قريتها فان الامر جد لمر ببني نبانا وصابني نغسكني وليس كما احتسبت ولا ظننت با كما انك كيتو با اماني Ababakar Abubakar ya kai Abubakar dan ya zarge shi ya mai kaza ko ya zarge Ababakar ya ya taba mishi maganganu ko to Abubakar kai Abubakar ka ga mun ce munada ne ya Abubakar kashafta aqalla aibi sannan san duk abin da ka faɗi na zargi na kaɗan ne ka faɗi kaɗan ne ma ka faɗi eh wa aksarahu wa mu'zamahu yawancin shi da mafi girma satarta kama boye akwai wanda ba mai mai ba kan ba kan ba kan so fa qul ma shi tafiya min al makhazi duk abin da ka so daga ciki na ka faɗi نمتوزر ننتظر تارك ذيك في الأمن وضعيف كمالك فإنك قد فرقت لنك أجلسك فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم كك يرد أبو ذرجيد عيبي كك يرد عيبي شلك إما فهي عار دان عيبي أبن كس عيب إن عار ني عار تريتني كمان فلا ثاني عليك عار عظيم عار ني ما عيبي ني ما يورث الإنسان مقته can sai ce yurisul mahbub maqta da tsaye yana yana sa al-insana yana sa maqtan hushi kama aibi ka nisance shi abu kaza aibi ne ka bar shi da wannan aibin nan zai sa mutum ya samu mai hushi da bayan eh, kuma wannan wannan aibin nan wannan aibin bayan ya samu hushi kuma wa tahwi bil wajihi min as-surayya وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان فوق تحته تهوي بالوجيه أي على ببكى على معايب كاجا دام جمع سياقش تهوي مؤنث كو دام كل جمع مؤنث إنت أي ببكى تهوي بالوجيه والوجيه ما ما وجاها ما مقامي ما درجة كم متاني تهوي بتنا جنجروا لشيء تهوى تكعدوشي من الثريا دقا سما ثريا تورارون تورارون nan da ma ya komi nisa daga can to in dai ka laƙe ma aibubbuka kana sanin abubuwa marasa marasa kyawu to wannan aibubbukan sai ta di mutum mai daraja sai ta kado mai daraja in ya kai ga taurayya tauraro su ne aka samu wannan wayar suna turayya saboda wai saboda zuwan ta nesa turayya turayya da inda ka shiga eh, ne, turayya turayya ne larabci ne turayya ne to shine wannan wannan tauraro ne shine Eh, ai abun ita abun ta yaje nesa kenan ko ina ne ba sai an zai kaftan shi nan ba yawa to shine duk inda kana aibi aibi bukka suna kaɗo mutum daga saurayya wani irin mutum ba mai sauƙin jehuwa ba sai waje mai daraja ba su sai ta kaɗo shi kaga can da ya kai ƙololuwa ko ta jeho shi to shine wa tubdiluhum eh alwaji wajaha in eh, wajihan fi dunya mai jahi زي درجة درجة ما درجة الوجيه ما درجة مم. وجيه أنت إنسان وجيه ما درجة وجيها وجيها في الدنيا والآخرة أكون مم. نعم يتشي آه. وتبدله مكان الفوق تحت ثلاثة جوياشي ثم تمر عشك أثا ثلاثة برفنش نعم. تكي متان دي إرنك إيمو متان تكي متان ينزو ثلاثة بينا موغ متني لا لا متان شاريك سنتيا gangarwa ga shi haɗo dip ba wani amfani sai mutane su bar ganin kima shi in ma da malami ne ana girmama shi yanzu ha ta ta ali asafila ya gani shine tudul makana fawqi tahta shine sai ce to wanga kenan ma'aib ga sha'anin su ko shine mi to gangarwa da ko to kama ta'ati yace kama ta'at wannan mimu za'ida ce ai ka ta'ati kenan kamar kamar da'a in kana yin ta tan'aluka darari tan'aluka ad-darari wannan karin magana ne za ta sanya addarari shine tauraro tan'alu kun sani tan'alu takalmi to sai ka zama sama tauraro ba wai za ka cin musu ba a tauraro ko takalman ka ne <laughs> sama mi sama ɗaukaka addarari za ta sanya tauraro zama takalma ne gare ka <laughs> kajala wai tsabayin kololon ka tauraro takalma ne gare ka to wannan aikin me ke sa kan gabu بعد ألا النبي أهديكم ألا يفدي ألا دام قرآني يرفع بعد الأقوام كما قرآني أقواما كما ألا النبي صلى الله عليه وسلم كما ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات <coughs> يرحمك الله كاكا رفع الدرجات حق حيا كي تورو زمك وقتك ما نيجي كنا <laughs> سمع شيري كما الطاعات تنعلك هو تنعلك الدراري وتجعلك القريبة تفيك ذو قصة وإن بعدت كل هذا كنيسة تأنا أبونا متونك جنيا يسوع ده هذا قال قسم تورشي يرحمك الله ستتجعلك قريبة وإن وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا كما تيا ده مك يا بو مكيو أي أي ذكرا وثناء جميلا تساك سام أم بتو مكيو الدنيا زوم فتلف البر فيها حيث كنت سك سام أيك الهيري ده أدينه يلا وتمشي في مناكبها كريما شكراً كتير يا دورون قصة كريماً من درجة وتن وتجني الحمد كسامو يبو ده مما قد غرست أما قودي دن ده يبو أبن ده كشوكاني نعم وطن نجربر أبن ده يدساني وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والثبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العسم إلا إن عصمت يتي وأنت الآن لم تعرف بعيب بعاب بعيب كي duk dai kai yanzu ba san ba san فيها kai yanzu ka kana dan saurayi ba san ka da abi ba kana karami wala dan nasta saubaka muzna shata baka bata tufafin ka ba tun da ka taso me yake nufi da ka yau baka bata halayen ka ba da mummuna tun da ka taso wala sabaqta fi maidani zurin baka yi tsere a fagen ƙarya ba <laughs> baka yi tsere ba a wajen a wajen ƙarya kenan baka ba san ka da ƙarya ba wala awda'ta fihi wala khababta baka yi gudu cikin wannan haƙƙi na ƙarya ba kuma baka je a hankali ba aw da'ata alwad'u nau'i ne na tahiyar raqumi alwad'u ya dan ta hankali alkhabtu wala khababta alkhabbu khabbu shi sauri shi to baka yi sauri cike baka kenan baka shahara da ƙarya ba dai shi yake nufi fa in lam tan'a anhu anhu in baka nisanci wannan fagen na ƙarya da matsaloli ba to nashib tafihi zaka yi mi nashib tafihi zaka tsaya ciki abin ya laƙe maka ɗan hore maka kenan mi matsaloli za su ɗan hore maka to wa mallaga bil khalas idan shibta to kuma ya zaka ka tsira inda ka zan ka tsuwa cikin akal abin ya laƙe maka ta ga mutum sama da abu da ya shi bar shi mm. to sai ce wadannas wadannas ma tatahara minka hatta ka annaka qabla zalika ma tahurta idan kuma baka nisance shi tun duk sharɗi ne na fa'in lam tan'a anha in baka nisance shi ba kuma wadannas bayan ya ce fa'ilam tana anu na ko to kuma wadannasa ma ta tahara in baka in baka nisance ba kuma wadannasa ma ta tahara minka duk abin da ya tsarkaka mai tsafta da gare ka zai dauni ya dauda hatta ka annaka qabla zalika ma ka kasance kamin haka ma tahurta baka taba yin tsarki ba dan ga wani ya lalace ya kunzo bai sai kai ba ta zama kware ba to shine haka nan wasirta asira dhanbika fi wasaqin kuma ka kasance a fursuna asira wanda aka daddaure asira zambika wanda zunubin ka daddaure fi wasaqin a cikin igwai masu kwari to ko wa kaifa laka lafikaku wa qad usirta in ko an daddame ka zan fursuna ta ya zaka kubci kenan ko ka ka nisanci wannan matsalolin wa khaf abna a daga cikin nasihohi yace mishi ka nisanci ɗiyan jinsinka su ne ɗiyan jinsinka mata ni jinsi ba mu biyu ne ba to ɗayan ɗayan ba mata ba ce ka yi tsoron mata wa khaf abna a jinsi ka tsorace mata wa khsha minhum ka yi tsoron su kama takhsha ad-daragima was-sabanta kamar yanda kake tsoron ad-dirgham eh, eh, ad-dirgham zaki ad-daragim jam'i na dirgham daya ka yi tsorace mata kamar da ka tsoron zaki wasabanta da damisa <laughs> yanka zaki mi kake to yanka mata gudu Haɗari ne wata haɗari ne duk mutum ya amince ma ce ya amince wallahi ya makarici ne kowane ne makarici ne shi yasa magabata an san su tsoron wannan musayar raba annabi sama me yace annabi ne kuma mil ne ko amma yace wa illa tasrif anni kai da wannan asbi ilahin annabi Yusuf ya ce Allah in baka tsare ne ba ka karkata da makarin annabi Yusuf to yanzu waye ya ce da zai amince a haɗa shi da yarinya na kama ta da cikin dare ƙare uku karan makarfi ne matsala ce to manga Ahmad ibn Hanbal kowa ya san shi da zudu da wara'u da taqwa duk ya haɗa siffofi na mutanen kirki ya ce wallahi lau umintu ala jabalin min zahabin la lakuntu minhu amina in ka ba amana dutse ran bige na dina zinari wallahi ina da garantin zan baka amana ka wannan ba man tsoron komai amma yace la umintu ala mar'atin <laughs> yace kharqa awra shanqa yace ma kunta amina alaiha yace a bani amana ta mace tsohuwa mai ija guda yace mai kura mai kaza ko zauba ce wallahi ba amince ba bayan raba bayan raba a ga wani suka san kansu sun ba sai raba ya raba ce yace kuma Umar ibn Abdul Aziz kuma yace kaka amince mai mace wai koda a ce yace koda Maryam ce binta Imrana kuma an ce kuma masa Qur'ani ka amince kaga Maryam binta Imrana wace ce ita kaga siddiqa ce siddiqa sa'an nan kuma a ce karatun Qur'ani za ku yi wallahi ka amince koda Maryam ce kuma koda kai wai Qur'ani da karanta ce kai mace wa khaf abna ajin sika واخشى منهم كما taksha daragima ما tabanta ككر تسيا ذا أحدا za a haɗa wani امبريميد da وا ايه امبريميد suke امبريميد امبريما ليك haɗa imprime da imprima likita guda gado guda gado ga ko kuma gadon tana ƙasa shi ne sama ko kuma haka haɗa su guda ta za a hakan to ta kuma za a amince mace sai bulaguro da gana hawa wata ƙasa ita duka wannan bai halatta to ce wa amina yace wa khalituhum wa zailhum hidaran in ma da ku cuɗanye su kai wani harka da su kuma sannan ka nisance su hidaran to wallahi kai hankali hidaran ce hidar kai hankali alhadru wa kun ka samiri idan lumista ka zama kamar ka samiri idan an matso ka da yamma sun sabe ka ce la misasa la misasa ka kayarra eh Allah ya taimaki fa innaka laka fil hayati an taqula eh wasu malamai sun ce ai uquba ce Allah ya mishi mutane ba mai taba shi ko taba shi aka yi lamisa su to kai ma mace ta rabo ka lamisa su kakkayar kakkayar lamisa su mata hatsari gani shi ta haka ai mai hatsani ya mu cikin duniya yace kakkayar da da din mata fa in fa qulubuhunna sari la la taqbalanna min an-nisa'i mawaddatan fa qulubuhunna sari'atul mayalan kakka karbi wani soyayya ko wani mu'amala bai dadi tare da mace dan san su inda nan suke karkata matsala gari kawai zai tarka magana mai daɗi haka nan kawai kai kuma matsala zuciya kaga dan adam shi sa mutum salama shi ya guje mata kuma kasancewa kawai kana tsoron su to lahiya kenan kai kana mai lahiya ne kai kaga sa ce a ni ba wani abu baka da lahiya da matsala gare ka wai ya ya yi saba da mace wala ni koyi mun ja dan sai wanda uku ma mizan shi <laughs> sai wanda uku mizan shi gare wa wa waki ke yanzu yanzu kai sabon Allah ka ta sabon Allah ka ta sai wanda sai wanda sabon sai wanda gare shi ba ka tsoma ka cikin mutan sai gare uku wai an ce masafa haram ce sai gwada uku ni da gaji kayan ga mutanen sun tsananta cikin wai sai gwada uku kayan zai kama hannun ta kama hannun shi wai sai gwada uku kallo ma ya samu tun ya samu sha'awa da tana sai ka taba Allah ya sani Allah akwai da yusai kuma da kwai iska ma dama su ma su a bar su su ta wannan abubuwan da mata eh a'a so suka yi su dai more ne morewa ne suka sai wai sai kwan ɗauko wani na dan samu saba in ji mitsan shi hani ban shi ban gani wani abu shi ne wani gani wani abu kawai da suke ta hana cikin wannan Allah ya sauki duka wannan yaran sun tambaya ta yanzu saba saba an sai hana ce kwa da yaran ce kwa 11 ta yi kwa ya kyale kyale ta kyale wai yana yake ma abu ya za ta yi saba ma za ka yi mutum kwa aka yi يتي وإن جهلوا عليك فقل سلاما إنكو أمك عايك نجاهلتي أمك مطألة فقل وعباد الرحمن الذين يسون وإذا خطبوا الجاهلون قالوا شين سلاما طبعا سلاما لعلك سوف تسلم إن فألت وتقيل يتي وتقيل إنك هكا ذاك ذاك ذاك سامع منك كثرت ما هو من لك بالسلامتي إذا نيسان ترى سلام ما يتأكى أبو ميني بيوهلا ومن لك بالسلامة في زمانه kai ma za ka tsida a cikin wanga lokacin wanda yanalu al'usma illa in usimta al'usma irin yan surra suke cewa yan surra masu na cikin dutsa akwai su nau'i na bunsuru cikin dutsi suke su yan ƙanana cikin dutsi nan suke rayuwa dama to su ne al-usma eh, masu ƙahoni doga to suka ce ya za ka ka amince a wanga lokacin da an cimma wa'ancan ma ba su ma ba su aminta ba ba su aminta ba ba su ma cikin mutane ba zama cikin dabbobi su can cikin dutsa suke to su cikin da suke to ba su aminta ba to an cin musu ai an isko su to wanda ya tsere kara ya an isko shi ya bar mutane ya bar dabbobi aka tsere an isko shi eh, eh, to yana da usman ana su ma ana cin mishi wanga zama zamanin bai bar wancan musulun ba يا ومن لك بالسلامة تتي ومن لك بالسلامة تو يا تتي إلا أن عصمت سيدي إمي إن الله كارك تو إلا إن عصمت إن الله كارك تو شيء من أفضل الله كريم شيء أنا أقول لك تنا كل هذا اليوم بق كم طلع دلوك شيء من ذلك سيدي تنا تايا تايا الله كريم ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرك إمبريكك قد شرقت ولو فوق, ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلامة قد سلمت وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا وصل على تمام الرسل ربي وعطرته الكريمة ما ذكرت وابشي وانا كالا شيء صلاتي أنا ما قال ما آه، بشي yace wala ta Allahu alam ni nuska ta mara question ce wa salli ala tamami rusul rabbi can wace na littafi ne wannan ce ma da ka dibo shi ko kuma da shi sharhin tuhfa ta'rifa kaus yace wala talbat bi hayyin fi daymin kakka zamna unguwar da adda zalunci wala talbat bi hayyin unguwa karce eh ta ai malla bazara ka tambaya shi ai ko cikin ta istimara ko hayy kakka zamna unguwar da adda daymin zalunci zalunci yumitul qalba zulmu shi zaimun eh wannan zulmun ke yumitul yana lalata mi zaimun zaimun zalunci dainun bash eh eh haka dan eh yace zalunci yumitul yana kashe zuciya kakka zama cikin shi illa in kubilta sai yan dame an kubule ka kubilta kubule daidai illa in kubilta sai in an daddame ka asalin alkablu dame tsakuwa da tsarka tsamun daddame shi wa gharrib fal gharibu lahu nafaqun yace gharrib eh kai balagur sihu fil ardi gharrib fal gharibu lahu nafaqun bako yana samun warin jini bako shi na samun nafaqun abin nan nafaq a larabci an cewa nafaqu sil'a kayan da suka yi wani jini aka saida su da sauri nafaqu sil'a ba an faqa ba nan sunan faq nan nafaqa yake nafaqat sil'a ta yi wani jini an saida ta nafaqat dabba an so ta an so wannan akwai yanzu nafaqa shine in kai bulagur zaka samu wani jini wa sharrik kuma kai gabas kai ka gudu in biriki ka karshe idan idan ana cewa sharqa eh, min riqi ko sharqun riq idan mutum abin cika shi matsu ya damu in ka damu ka damu matan ma yawa to ka yi bulawuru bulawuru daga cikin mine ne daga cikin halli ne na damuwa wannan ko mutane in ma ba a karanta da su ba sun san wannan to da dama a wannan gaskiya ne dan karo kan kewaya imamu shafi'i yace yace التي تغرب عن الأوطان في طلب العلا يأتي تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد يأتي لا غرو تكين قروروا كنمي علا وسافر كيب لا غرو ففي الأسفار خمس فوائد بلا غرو فايدة بيقريش سيكاوس تفرج هم يا إداموا واكتساب معيشة لمن كدي وتفرج هم واكتساب معيشة وعلم وعلم وعلم وآداب وصحبة ماجري وعلم إنسان علمي وآداب داك لدبي وترى متنا كيتاتشي ياو يغنو يغنو سي داو وآداب وصحبة ماجري da abutta da mutane kirki wallahi in kai balawur ka haɗa wasu abutta wasu abokai a kai sai ka ga cikin yan uwanka ba ta yiwuwa ka zaɓi ka zaɓi to wannan haka ya shafi ya faɗa shi ya gwada ya gwada wannan kai wani wuri yace yace sa'adribu fi tulil biladi wa ardiha analu muradi aw amutu ghariba yace fa in salimat nafsi fa in talifat nafsi falillahi darruha wa in salimat kana ruju'u qariba yace zan sa'adribu fi tulil biladi wa ardiha zan buga hadin kasa da tsawanta zan yi tahiya yace analu muradi inni in samu abin da nake nema ilimi aw amutu ghariba ko in mutu cikin ina bakoci ko in samu ilimi ko in mutu bakoci cikin biyu yace fa in talifat nafsi in ran ya tahina mutu can to fa lillahi darruha Allah ya jikanta wa in salimat in ko na tana nan kana ruju'u qariba to zan dawo insha Allah kurbar akwai himma yace <laughs> zan buga kasa ta hmm. to shine yace walau fawqa al-amir takunu fiha sumuwan ko da a ce zaka wuce sarki sarki wurin daukaka wa iftikharin da alfahari kunta anta to za ka kasance in kai in kai hita ka dan nemi kan nemi kan nemi daukaka wa in farraqtaha wa kharajta minha kuma in kabbar duniya ka hice ta to ila dar salamati ila dar salami kuma ka je ka samu aljanna to faqad salimta ka ka tsira ka abun wa in karramtaha in ka girmama duniyan nan kuma ka bata abin da kaga duniya ka kimanta ta kaga ta komi to wa nazarta bi fi minha bi ijlalin ka kalle ta da girmamawa to fa nafsaka qad ahanta to ka zarta kanka ka wayakanta kanka yace la jama'tu laka nasaiha na hada ma nasihohi famtasilha kai aiki da su hayataka don rayuwarka baki da, fa hiya afdalu mumtasalta da wannan nasihohin su ne mafi kyawun abin da mi kai kai aiki da su na ana kaddara fa hiya min afdali dan ba ta kasance afdal danga qur'ani ga sunna hmm. wa tawwaltu al-itaba na tsawaita zargi wa zittu fi kuma na ƙara saboda mi li'annaka fil batalati qad atarta dan kai ma ka tsawaita kai dogon shirme na ma gargadi da kanka gana matsa ga fada kai ma shiriri ta da yawa kai amma auni na kai daidai ranar tsaki na kai bi kuma ni irin zaka ga irin gajartawa ta kaga yana ma gargadi kuma kaga ina ta ka sallah ka zange nafila gani kuma taran ban dani yace gakka gakka gakka gakka dauki wannan wa khudh bi wasiyati ka dauki wasiyata laka da nan maka in rashatta in dai kai ka shiryu وقد أردفتها ستا حسانا نتي وان قواك عندنا na ƙara mata baiti shidda masu kyau wa kanat qabla za kamin nan ta kasance 106 ga 106 ga 6 ga 6 nawa kenan ga 112 shine kenan can da 112 ne zai kara nawa 106 eh, ya ƙara 6 kenan 112 kenan mamma Allah Allahu alam kenan eh, barakallahu fikum yanzu ka ƙarshen sai